قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين sai manya daga cikin mutanenta suka ce mata mu masu ƙarfi ne sosai kuma ma'abota tsanani ne a fagen yaƙi amma dai sai abin da kika gani ki duba ki ga me za ki umarce mu da shi mu kuma za mu iya zartar da shi